shi namiji kamar memory card yake sai kin gama loda komai a cikinsa lokaci ɗaya wata sai ta miki formatin ɗin shi ta goge komai ki rasa gane kansa shi namiji ba sim card ba balantana a ce ki welcome back ita ko mace kamar network take ko da akwai service dole sai kin yi recharging idan baka yi recharge ba ko ka kira baka samu wato ita mace idan babu credit ba za ka samu kanta ba daidai yake da a ce ka buɗe data babu credit a ciki ko kuma babu